malama duka ma ga bayanan da ni nake samu adadin ba arba'in da uku bane idan aka ce an haɗe su jimlatan adadin zai kai kusan arba'in da takwas saboda kamar yadda muka ambata a rahoton nan na kace idan kika ji zaki ji cewa an ci an kashe mutane ashirin da biyar ko kuma an wanda tuni aka yi jana'izar su a yankin gandi da ke cikin karamar hukumar mulki ta raba wannan ya kunshi ƙauyuka hudu ne da aka kai hari a wannan gunduma ɗin ke sai dai a daidai lokacin ko kuma zan ce ɗan lokaci kalilan kuma bayan gudanar da wannan duka a daren ranar asabar din an kai irin wannan hari shi kuma a can yankin karamar hukumar mulki ta isa duk da yake ƙananan hukumomin suna makantaka da juna su amma ita karamar hukumar mulki ta isa kusan ita ta yi makantaka ne da wani sashi na wato jihar zamfara da kuma jihar katsina ta da kasar jamhuriyar niger sai da za a yi ita ce jiha can ta karshe ma ga Najeriya ba ma jihar Sokoto kaɗai ba to a can ma an kai wani hari a wani ƙauye da ake kira surudduku da kuma Satiru wanda nan ne aka kashe waɗannan mutane su kuma kusan yau dai abinda aka samu aka yi jana'izar su mutum ashirin da uku saboda kamar da rahotanni suka nuna wato sun soma kashe mutane goma sha tara ne a ranar asabar din amma a jiya lahadi ana kokarin a yi jana'izar su kuma wasu yan bindiga suka sake dawowa suka hana a yi jana'izar cikin wannan al'amarin ma bayan kowa ya wasu amma har sun ƙara kashe wasu mutane hudu a wannan harin na biyu da suka kawo a jiya wannan shi ya bada adadin mutane ashirin da uku kiran da aka yi jana'izar su a yau a wannan karamar kwamiti ta ita kuma yana cikin abin da aka ambata a cikin rahoton. Wai takamamme menene ke kawo waɗannan hare-haren? yake eh ita karamar hukumar mulki ta ita ta rufe cikin wannan itila'i na hare-hare kasancewa tana makwabtaka da jihar Zamfara musamman a yankin nan da ya yi suna wurin kai hare-hare wato yankin nan na karamar hukumar mulkin zuri da kuma shinkashi na jihar Zamfara. Ita karamar hukumar mulki ta ita duka ta yi iyaka da waɗannan. Saboda haka a ba mamaki dama 'yan bindigar da ke wa'annan wannan yankin kusan 'yan bindiga ɗaya ne da ke yin waɗannan ayyuka a jihar zamfara su ne kuma dai a nan jihar sokoto to sai dai manazarta da dama kamar yadda masu saurari suka ji sun sha bayyana cewa yaƙi da ake yi da 'yan tada kayar baya a nan jihar ta zamfara wanda ya sa ana nan ana ta fatattakar su to ana nan suna kwarara ne zuwa wata jihohi tunda ana ganin cewa watakila jami'an tsaro ba su yi tarihin da ya kamata da zai hana su kwarara a wasu yankuna ba don haka ba mamaki su ne suke kaiwa duk da yake akwai wasu kuma dai da suke ganin cewa a da akwai wani abu da idan aka yi la'akari da cewa ai al'amarin nan an daɗe ana yin sa anan kuma yanzu kuma da har ya ɗan amma kuma yanzu yana neman ya sake dawowa irin hakan